a yayin wani taron gangamin da suka kira a ƙarshen mako wanda ya samu halartar ɗumbin magoya baya jam'iyyun na adawa a ƙarƙashin ƙawancen frddr sun nuna rashin gamsuwa da yadda al'amuran mulki ke gudana a ƙasar nishar laifin da suka ɗora alhakinsa a wuyan shugaba isu muhammadu wanne suka ce cika alƙawulan da ya ɗaukar wa talakawa a lokacin yakin zaɓe ya faskare shi kamar yadda za a shi daga bakin alhaji dudu muhammadu na sabuwar jam'iyyar rdr canji misali zance na kwanciyar hankali a cikin ƙasarmu muna zamne lafiya kowa yana kwana na tashi lafiya sai aka waye gari shugaba isu ya kwantolo mana wannan rigima ga shi ba mu kwanci lafiya jama'a isu ya yi alkawali ya ce idan ya hau mulki yaro daga haifuwarsa zuwa shekara goma sha shidda zai je makaranta kyauta ta lakwal jama'a wannan zance akwai ya ce za mu samu magunguna kyauta a gidan likitoci jama'a mun samu ga 'yan uwanmu 'yan kasuwa wanda aka wayi gari aka rushe musu shaguna aka zuwa aka ɗora musu lamfo mai ƙwari wanda kowa bai iya biya aka wayi gari aka kama da wani bature mai suna bolore yake ba talakawan mu wahala yau kasuwa ta taɓarɓare. Bisa la'akari da dukkan waɗannan abubuwa da suka ce sun gano game da kamun lidde na ɗan takarar PNDS a zaben da ya gabata, jam'iyyun na adawa sun buƙaci ya sabka daga kujerar shugabancin ƙasa saboda a cewarsu ya gaza. Don haka ƙungiyar mu ta ddr ta ce ya kamata mu tashi haikan mu yaƙi wannan mulkin ta hanyar demokaradiyya. Bayan haka abinda ƙungiyar mu ta ce shugaba Isuru ya kamata ya ajiye kwarakwarakwarakwarar mulki ya je gida ya huta saboda mulki da ya fi karfin isu. To amma jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki ta yi watsi da wannan bukata da shugabanninta ke yi wa kallon furici irin na 'yan siyasar da dabarar gwagwarmaya ta subucewa in ji Alhaji Aminu Umaru PNDS tarayya. Wannan shi zance kawai bai mata so ba saboda mangayo eh, wannan abubuwan suke nan gayi kawai magana ce wata son zuciyarsu ta wace hanya ce zai yi shida. wannan insha Allah wannan mandakin siya ya ida ta lahiyar lumi muna bayan shi ɗari bisa ɗari siya ya ida mandakin shi cikin wannan ta babu kasawa cikin manda ta farko kowa ga aikin da an kai an Allah da manda ta biyu wannan za a ƙara duk abin da ka ga ɗoka an Allah da cikin manda na biyu an Allah da duk siya an ida shi babu sha baya kenan babu zancen kasa yalla an kasa ce su ne ake cima sun kasa rike adawa yadda ya kamata jam'iyyun na adawa sun buƙaci haɗin kan dukkan 'yan siyasa da 'yan farar hula da dai dukkan masu fatan ɗorewar tafarkin demokuraɗiyya don gwagwarmayar samar da sauyi a demokuraɗiyyance abinda ke nuna alamar sun farka daga dogon barcin da wasu ke kallon ya karya lagon ƙawancen na frddr tun bayan da hukumar zaɓe ta bayyana isu muhammadu a matsayin wanda ya lashe zaben 2016 sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger